da saukansa a jirgi shugaban kasa muhammadu buhari ya zarce zuwa garin manguna wanda a baya ya kasance babban matattara ta mayakan boko haram inda ya duba kayayyakin yaƙi da kuma rawar daji da sojojin najeriya suka yi shugaba buhari ya ce wannan ziyara da ya kai wurin da ke zama mai sarkakiyar tsaro a baya ya tabbatar da cewa tarayyar najeriya ta samu galaba a wannan yaƙi da aka kwashe kusan shekaru goma ana yi wadda ya haifar da kalubalen tsaro da ba kawai ga najeriya ba har ma da kasashen da ke bakin gabar tafkin chadi shugaba buhari ya yi kuma tsokaci akan tashe-tashen hankulan da ake samu a sassan Najeriya wanda ya sha alwashin cewa gwamnatinsa ba za ta zuba ido ta kyale abin da ke faruwa ba. Akwai tashe-tashen hankula da ake samu a jihohinmu da dama waɗanda gurɓatattun 'yan siyasa suka haddasa da gangan domin cimma burin son zuciyarsu. Za mu zaƙulo su kuma za mu hukunta su kamar yadda doka ta tanada. Zan yi amfani da wannan dama wajen tabbatarwa da duniya 'yan najeriya iyalan ragowar ɗaliban chibok da ke hannun boko haram da kuma iyayen liya sharibu ta makarantar 'yan matan dabci cewar gwamnatinmu za ta tabbatar da an sako su zalika ina tabbatarwa da 'yan najeriya cewa muna kan ƙoƙarin ganin bayan matsalar rikicin manoma da makiyaya kuma duk wanda muka samu da laifin haddasa wannan rikici sai ya fuskanci hukunci. would be to justice. A nasa jawabin gwamnan jihar Borno Alhaji Kashin Shattima ya bayyana wannan ziyara a matsayin nuna jin kai da tosayawa kuma ba ta da alaka da shirin zaben 2019. mai ne wani ɗan siyasar ya yi amfani da wannan dama wajen cimma burin son zuciyarsa domin zaben 2019, to amma saboda kishin ƙasa da shugaban Muhammadu Buhari ke da shi ya fifita ci gaban ƙasa da hidimtawa talakawa kan son zuciya iri na 'yan siyasa. A bayyane take ga kowa da cewar mun samu gagarumin nasara a yaki da ta'addanci a yankin arewa maso gabashin Najeriya a madadin al'umma da gwamnatin arewa maso gabashin Najeriya. muna muku godiya bisa taimako da haɗin kan da kuka bamu zalika muna jinginawa sojojin najeriya bisa namijin kokarinsu na ceto mu daga shiga mummunan yanayi sai dai babban hafsan sojan ƙasa ta najeriya raftanar janar tukur yusuf buratai ya ce lallai an samu nasara sai dai masu yada jita-jita ne ke ƙara azazzala matsalar tsaro. duk jita-jita wanda bai kai ya kai ba sai ya gan ya ƙara bata abubuwa to muna tabbatar da jama'a cewa idan aka samu aka yi kokari aka eh, mayar da hankali akan gaskiya to insha Allah za su samu matsala za mu samu magunguna duk maganin duk abin da ake yake addaban mu a yanzu haka. Tuni dai shugaban kasa da mukarabansa suka koma gida Abuja bayan kammala wannan ziyara mai cikakken tarihi. Bilyamin Yusuf daga Barikin Kinasar a Manguno, Arafai Hausa.